mace da ta bude ta bude ga ta nan gabanta ya bude ko da yaushe da mijinta suna samun matsala gaskiya wannan habban nan na gan shi na wala uban uba kenan habbatu sauda shi bature ya sata ya ce wai black seed black seed na yana nan kagan eh, malama kagan ganyen shi shi wannan black seed ganyen shi kana iya kai ti da shi ni naka ina na ti da shi ina sha wani bi da safe ti shi da abin ga ina ada shi ti in gama shi da zuma black seed shi kenan kai hatta malamai suka ce malum matibbin nabawi wai mutum da kake yawan kona kona abbatu sauda a cikin gidanka aljanni ko maye bai shigowa gidanka kwari maciji wani dabba dabba masu cizo kunama in kana yawan kona abba gidanka ba su zuwa da ikon Allah domin ba su son wannan domin hadisin annabi ya kiyaye abba manzo Allah sallallahu ya ce malamai suka ce manzo Allah ya ce habbatu sauda na maganin kowane ciwo daga duniya badda mutuwa badda mutuwa yasa abbatu sauda ka ta amfani na gari shi kala ya kala nan ma shi yayan shinga malama ka sa bakin ka kana taunawa to abban nan sulanan daban-daban akwai babban malamin mu da ya kawo mana habba ni wanga abba ban taba gani ruwan ba ina da abba amma wallahi ban taba wallahi malama ni ban taba gani ruwan ba shekaran jiya babban malamin mu ya kawo muna to wangan ga abba oil shi kaga kan ne yake ban sani ba da yawa da suka san abbatu sauda su su ce miki ba su taba ganin kwanko aka ba ni dai ni ban taba gani ba wallahi farkon ganin abba ke ga kuma wallahi malama yayi tik kamar mutane da ke da mura ciwon mura mura na damun ki sheka ka doki wan kaga kanna suka yi shi sheka ka bude ka sa cikin hancinka ka daga cikin hancinka haka no yaron ka na twari ko wani ba lafiya ka dibi aka ka masa mai ba ga yana da abin masawa ka eh, mhm. malama to da nake amfani da su shi kuka gan kamar na da energy ko ina ina yawo da karfi saboda ni na dokan annabi muhammadu ne nake tafiya to malama bari mu baki wala ba ki fadi kan abba cikin maganar da muka fadi ki da mata mu da magana to hmm, habba de habba saudat yana maganin iska yana maganin jinnu wato shine iska kenan yana maganin mayu don an ce babu maita cikin kur'ani amma akwai kandun baka kambun baka kambun baka na mugun ido mugun ido duka yana saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan yaron ka zai fita ka yawaita ce masa a'udhu bi kalmatin lahi tammat min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli ainin lamma hmm. saboda haka idan kina da opportunity ke mai 'ya'ya zan ce ki zo ki sai habban na don ni ban taba ganin irin kwalba haka ba kamar yadda Alifa. Eh sabon ma gaskiya da ni fara da sada. <laughs> Eh wanda original abba ne mu ba mu sai da shi a raha. Ah wani yana da sada. Gaskiya ban taba ganin. Eh wani America na zo na zo da dewa. Don kai ma ka zo ka sai mai sadan kenan. Ban taba ganin irin shi ba. Hmm. Habba yana magani da yawa. Jifa a jefe ka da irin da irin masu sihiri yana maganin sihiri yana maganin jinnu yana maganin shaidanu akwai shaidanu mutane akwai kuma mata iyayenmu na iya su doki wannan habba ala doka shafa ala shafa da faraji eh, yana kuma barin faraji na mace ya sannan kuma yana barin kuma yana kuma kamar yadda muka yi maganan hulba shi ma yana ana iya yin kitso da shi hmm. ana kitso da shi sosai kina son yawan gashi sosai nemi wannan man ki yusin shi sannan kuma gabanki ba ma sai kin shafa ba nemi cotton wood ki masa kamar yadda aka yi wurin matsa nan kamar yadda kike kika san safe in kika tashi kai wanka zaki nemi abin cleaning ga fuska ki goge ga fuskan ki to haka shi ma zaki iya ki nemi cotton wood ki goge gaban ki da shi mm, da habba kuma mata masu son nono mai karfi duka duka yana magani amma ni wajen da na ga ya fi min aiki shine mace ki neme shi da ki shi cikin cotton wood ko da safin kin kara wankan ki za ki fita inda da ki she ki nemi kwatin ki matsa ki goge gaban ki da shi yana da kyau sosai mace da ta buɗe ta buɗe ga ta nan gabanta ya buɗe ko da yaushe da ta suna samun matsala gaskiya wannan habban nan na gan shi na wala gaskiya don ban taba ganin a ah, wallahi kaji da kire ya isa ki bana kina kaji da kira bidan gaba din daga kun ya kawo kin ji dadin shi kake cewa gaskiya yana da kyau sosai ku zo ku nema in ku zo bis dawa na ku same shi insha Allah saboda aka kira da zan most abba company da ke yi Pakistan su kira samun abba mai kyau to amma wangan ga Pakistan su suka yi wanga habba eh wangan ga habba yan pakistan suka yi shi malama bari mu aje waɗanda kuma ke da yayan abba waɗanda ke turai saboda miyagun mutane ka ta abban nan kan gasin ka she ka zuba kai anytime da kake dafa abinci yana kona shi anytime ni haka nake yi ni kan gasi na na zuba su she yasa na kunna gasin na dafa ki mamai yana kona shi yasa yana bani shaitanai ba su shiga cikin gidanmu da ikon Allah ka ta kuma kokari kana buga suratul bakara duk mutum da gidanka ake buga bakara to shaitani bai bullowa wurin irin wayannan eh, wayannan maganin kana so mai kyau shine pakistan eh pakistan su mm, suke da mai kyau eh tanan kuma wanda ma abba ne amma sabulun abba